الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت بابي من كره للعائد wanda ya hana lil'a'idi wanda ya zo gai da mara lafiya an yanzu ila al-fuduli min al-bayt da ya rika kallon abubuwan da suke bai kamata a kalle su ba a cikin gida su ne al-fudul al-fudul jam'i ne na al-fadlu idan an ci alfazlu daga cikin ma'anonin alfazlu abin da ya kasance da ka yi shi da kakka yi shi da ɗaya ko kuma abin da ya kasance saura ne ai wa minhu fadlul daga cinsa aka samu sauran ruwa ko eh as-su'ur kenan su'urul ma'i ai fadluhu sauran ruwa mun gane daga cikinsa aka samu fudulul kalam fudulul manam da fudulul ta'am fuzulul manami baccin da ya dora akan ka'ida baccin da ya dora akan ka'ida yanzu nan zan taho na ji wata mata tana wani yaro faɗa katotan matashi fa wai yana ba ta labari yanzu ya tashi daga bacci gab da magarban nan fa tana ce masa ya za a yi a ce mutum ya je ya kwanta ya ta bacci yanzu kai haka nan ko mutum ya ya kwanta wanda ka ga da damuwa to ga fudulul manami akwai fudulul kala maganar da mutum zai zo ya ta yin ta babu ka'ida in ka faɗi magana ɗaya biyu ta isa kalma biyu in kai sun isa ka ƙara ɗaya suka zama uku to wannan kalmar ta uku ta zama fadlu ba a santa haka fuzulu ta'am abincin da ka ci ka koshi kuma sai ka ɗora wani abu ya zama sai ka ji kai kat wajen da za ka yi numfashi ma ya gagara to kaga duk fadlu ne wannan to shi nan babu man kiri lil aidi babu wanda ya kima wanda ya zo gaida mara lafiya an yanzura ila al-fuduli min al-baiti da ya rika kallon abubuwan da bai kamata a kalle su a cikin gida ba lafazin kariha magabatanmu suna amfani da shi a matsayin haram abu haramun ne wani wani zubin amma zaka ji malamai sai su ce wa yukrahu amma suna nufin wa yuharramu ne ko wa yahrumu ya haramta aikata kaza musamman idan ba su da nafsi sarihi daga Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam haddathana abdurrahman ibn al-mubarak qala haddathana salm ibn utayba عفوا حدثني علي بن حجر قال أخبرني علي بن مسحر مسحر عن الأدلحي عن عبد الله بن أبي الحذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قومه abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya shiga gaida wani mara lafiya wa ma'ahu qauman a tare da shi akwai mutane wato a tare da shi abdullahi ibn mas'ud din akwai mutanen da suka raka shi a matsayinsa na malami wa fil baiti imra'atun sannan a cikin gidan akwai wata mata faja'ala rajulun min alqawmi yanzu ila almar'ati cikin waɗanda suka shiga gaida mara lafiya kawai sai wani ya kallon matan nan haka nan ya rika kallon ta فقال له عبد الله sai sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai yace masa law infaqat aynuka kana khayran laka wannan kallon da kake mata da idanuwanka sun fado sun fashe sun zubo a ƙasa to da yafi maka alkhairi kaga nan an ce babu man kirha lil aidi an yanzu ila al fudul min al bait kaga kariha nan ai haramun قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الإمام ابن القيم أتشل تافن سا روضة المحبين ونصحة المشتاقين شيد يكاو فائدو جيو بيدة لكن نغض البصر نغن na إذا متن يزم بايا كلا كلا أبند ألا kallon abin da Allah bai أبند يكي حيفا ba to حيفا دتناني da yake za a zo a tattauna ko a mitin ne in ka tsara kanka ba ka yin waɗannan kalle-kallen shi ya zama duk fikirin da za ka kawo za a iya raddin ta ba Allah na ba mutum kaifin kwakwalwa sannan yana tabbatar da kaifin ilimi kaifin hadda kai waccan kaifin fahimta da kaifin tunani da zurfin tunani da zurfin fahimta da fa'idoji masu yawa da ya kawo ɗaya daga cikin malaman zamani abu amma. الشيخ محمود المصري حفظه الله ينا da littafi da ya ware dan karamin ya dauko waɗannan fawaid din yayi dirasa su daga cikin littafin shi rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin ya sa masa fawaid ghadd al sunan littafin nasa kenan kai tsaye daga littafin rawdatul muhibbin ya dauko waɗannan fawaid din duka Allah ya ba mu ikon yi so da aka ko gaida mara lafiya aka ji ko ba gaida mara lafiya ba kenan wannan yana da tasiri a wannan zamanin namu ana zuwa asibiti ward ne general ward ne ɗaki ne na mutane da yawa ka je gai da mace ɗaya kila ya uwarka ce ko kuma ka je gai da ita sai ka ga mata ga su nan duk ba ruwansu da da tsara kansu da tsakanin waɗanda ake jinyar da majinyata duk sai ka ga abubuwa marasa daɗi to mutum ya iyakar bakin ƙoƙarinsa wajen rantsa ido a shek muhammad bin salih al rahmatullahi alaihi a cikin zaman a cikin nasihohin da yake ma likitoci Saudi Arabia suna da wani tsari riqabatul atibba kungiyar likitoci ta Saudi Arabia tana da wani tsari duk shekara ta kan shirya taro ta gayyato jigajigan malamai na musulunci su mata nasihohi bayan nasihohi sannan su kuma su kawo sababbin matsaloli da suke bujurowa suke bujiro musu domin a ba su fatawa a game da su a cikin nasihohi manya-manya da ya fi likitoci da nafis shine ya zama akwai gaddul basar zama suna rantsa idansu abinda bai halasta ka kalla ba to bai halasta kawai shi kenan daga nan kawai sai a ce a ce an ya kaza ba in iyaka kaza kawai ake bukatar a yi a kalla domin a gano ciwon da ke wajen iyaka abin da yake nan ma ubi halis barurati to yuqaddaru bi qadriha duk abin da shari'a ta halasta saboda wata barura to ba a ketare wannan darura iyakar darura ce an gwada darura ana bukata a buɗe waje kaza to iyakar wannan wajen kawai in ya isa a buɗe nan sai a yi wannan yana cikin gyaran da ake ma likitoci yau a wannan zamanin dole idan za a ma mutum wani aiki na sojiri sai an masa tsirara sai ya sa wannan rigar tasu ba daidai ba ne wannan kuma abin ban tsoro ko ido za a ma mutum aiki wani zuwa sai a ce sai ya cire tufafin shi gabaki ɗaya kuma ba wasu tufafi za a bashi waɗanda suke masu rufa masa al'aurarsa duka ba Allah danar da mu ku da kuke yin waɗannan abubuwan kalubale ne a gare ku duk wanda ya boko ya kai wani mataki kalubalen shi ne sharaɗi ne ya ɗauka tsakanin shi da Allah a matsayin shi na musulmi duk inda ya tsinci kansa zai kawo gyara daidai gwagwadon abin da zai iya yi ba daidai bane a ta kyalewa ana cewa ai zarura ake ciki zarura ake ciki ma ubi halid zarurati yuqaddaru bi qadriha Allah ba mu ikon gyarawa babu babu al'iyada min ramadi babun al'iyadatu min ramadi babun da zai yi bayani ya halatta aje a gaida mara lafiya in yana ciwon ido Usman zo gaishe ka hmm. ba da lafiya idan shi na ciwo to min ramadi kenan nan al'imamul bukhari da goma sha biyu da biyu wannan babu raddi ne akwai waɗanda suke gani sun ruwaito wasu hadisai amma ba su inganta ba cewa mutum yana ciwon ida ka aje gaishe shi akwai hadisai amma duk ba su inganta ba to nan raddi ne al-Imam al-Bukhari yake yi unwanin tarjama wannan babun raddi ne zuwa ga wasu waɗanda suke ganin baya halasta dan mutum bai da lafiya aje gaishe shi in ciwon ida yake yi. mun gane حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن عرقمة يقول زيد بن عرقم رضي الله عنه يكي تشيوة غمدت عيني idona ya samu اللافية إذا أنشي الرمد شيني arramat shine kumbura ido yake yi cikin ido ne ke kumbura kamar yadda suka yi tarihinsa sai idan sai ya kumbura da rana sai mutum ya zama yana gani amma yamma na yi sai ya zama baya gani shine ramat eh, ai abin da ya samu sayyidina ali radiyallahu anhu kenan da aka je khaybar wa eh. to idan zai ibn arqam ciwo ne da laraba suke fama da shi da kuma kusan abin ya biyo baya ya biyo baya yakan kai ga makanta shi yasa zaka ga tsofaffin malamai a Saudi Arabia za gan su da yawa makafi in mutum ya je Madina za ka yi mamaki ga malamai makafi da yawa to ciwo ne da yake samun mutane fa'adanin Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ya je gaishe ne shi kenan muhalli shahi غمدت عيني fa'adanin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ido na dindini ya kama shi sai annabi sama ya zo gaishe ni shi ke an gama magana qad ajjahizatu qawla kulli khatib an raba gaddama ثم قال في يا زيد يا كي زيد زيد بن أرقم لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع لو أن عينك دائما نناك لما بها كيف تصنع idan ya tafi ga baki ɗaya ciwon ya tafiyar da ciwon kaifa tasna'u kaifa kunta to ya za ka yi qala kuntu asbiru wa ahtasibu sai na ce ya ma'aikin Allah asbiru zan jure da makanta bala'i ne wannan bahaushe ya ce kowa rasa ido ya yi mutuwar tsaye makanta mutuwa ce a tsaye shi sa musiba ce babba wa ahtasib kuma zan nemi Allah ta'ala ya ban lada qala sai ya ce law anna aynaka lima biha to da idan naka ciwon ya tafiyar da shi summa sabarta wahtasabta sai ka jure kuma ka nemi lada a wurin Allah kana sawabu kal jannata to da sai ya zama ladan da Allah zai baka shine aljanna kawai duk da wannan ziyadar tun daga sun maƙala mala albani rahmatullahi alaihi ya ba a fata shi yasa ya sa ta a cikin da'iful adabil mufrad mun gane amma dai akwai hadisai da suke masa shaida a kan cewa sakamakon mutumin da ya rasa idansa shine aljanna za mu ga wasu daga ciki al-imam bukhari ya kawo su a nan kamar yadda kuma wasu malamai sun ambace su a cikin littafansu za mu ga wasu daga ciki so daga kenan dai abin da ake nuna mana ya halasta idan mutum ciwon ido yake yi a je a gaishe shi wannan hadisan duk basu inganta ba wanda suke cewa ba a zuwa gaida mara lafiya in ciwon ido yake <laughs> haddasana Musa qala haddasana Hammad an Ali ibn Zaid an al-Qasim ibn Muhammad anna rajulan min ashab Muhammad zahaba basaruhu fa'aduhu cewa wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya je idansa ya tafi ciwon ida ya kama shi fa'adu sai suka je da shi faqala kuntu uriduhuma li anzura ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin ya ce ina son ina son ina son idanuwa na saboda in ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa amma idza qubida annabi sallallahu alaihi wasallama amma idan annabi ya rasu fa wallahi ma yasughuni annabihima bi zabiyin bi zabiyin min zibai tibalata yace wallahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to bana wata buƙatar idan nan nawa ma yasughuni annabihima bi zabiyin min zibai tibalata ni ba ni da wata bukata baya bani daɗi a ce ko da zan bada bareyi ne daga cikin bareyin tibala sannan ido na ya dawo to ni ma na bukatar wannan so daga ni kawai buri na ya zama in ga annabi sallallahu alaihi to shi ma je kawai mahallin shahid na hadisin fa'aduhu suka je gaishe shi sannan kuma hadisin bai inganta ba sunadin sa yana da rauni mun gane sunadin hadisin yana da rauni sannan kuma da hadisin ya inganta yana nuna yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke matukar son annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi yasa aka sa shi daga cikin alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu ru'yatihi ka so ka ga annabi sama ko da a mafarki ne yana cin alamar son annabi sallama hubbu ru'yatihi ka ce kana son ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tibala gari ne a yaman malamai suka ce gari ne da ya shahara da bariyi ina da bariyi shine ziba din eh, zabiyatun kwara daya in an ce zabiyun ismul jinsi ne to kuma ana jam'i sai a ce ziba'un in an ce zabyu ana nufin barewa barewa barewa jinsin barewa eh, duk da wasu malamai sukan bambanta ta da gazala akwai gazalatun akwai zabiyatun wasu kuma suka ce da abu ɗaya ne amma in ka kalla za ka ga ai dama sun bambanta ko kala kala ne wata ba irin wata ba ce za ga wata ta yi kama da kamar yadda dai ake da tumakai da awakai to su ne wannan to wallahu alam kawai dai babu al-imam al-bukhari ya kulla shi ne kuma ya kawo hadisai da yawa akwai sauran hadisai ina jin guda uku a cikin babun da ke nuna halaccin aje a gaida mara lafiya dan yana ciwon ido kada a raina ciwon da yake yi ciwon ido ba karamin ciwo bane Allah ya tsare mu gabaki da